وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد musulmi مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa da ku a wannan safiya ta ranar lahadi yau hudu ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci ta tunawa da aliyu usman ko masallacin juma'a na ahli sunna da ke garin kurmin mashi kaduna allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta mishi muna karatun goron sallah ko ci gaba da karatun littafin sifatu zaujati saliha siffofin mace ta gari kuma mun yi darasi tara takwas wannan shine na tara wannan shine darasi na tara za mu tashi shafi na goma sha tara a irin bugun hannu na kuma haka ne muke sayar su na za mu tashi gaba ta farko da mala ya ce bayan ya faɗi siffofi ta mace ta gari kuma ya magana akan sauƙaƙawa wurin auratayya kun tuna a jiya ko yawwa to sai ya ce summa min sifati zaujati salihah yana daga cikin wata siffanta daban wanda ake son mace ta gari ta kasance da shi ma'ana daga cikin siffofin da ake gane mace ta gari da shi shine alhazru minash shaitan yin taka tsantsan game da shaitan arrajim wanda yake korarre jefaffe daga rahamar Allah shaitan tsohon makiri ne duk inda kake da tunani da wayo da ilimi shaitan yana gabanka dole sai kai taka tsantsan da shi ka nemi tsarin Allah a kansa ba ka da maki duniya da lahira kamar shi Allah ta'ala ya gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaydan makiyin ku ne to kuma ku tashi haikan ku yi daga gaske ku rike shi a matsayin maki to duk mace ta gari da aka ga tana taka tsantsan da al'amarin shaiɗan? ba ta tunanin cewa ita yanzu imanin ta ya kai menene da a'a ba haka ake yi ba ya yadda wanda ya fi ki imani annabi guda shine annabi adam ko ba haka ba eh, haka ya ja annabi adam har sai da ya jefa shi a tarko ya fitar da shi daga aljanna to ke awane in ya iya rubta wanda yake mahaifi gare ki kuma annabin Allah eh, to da haka sai da taka tsantsan Allah ka ba mu iko wa shaytanu mala yace muhammatuhu fi hadhihi alhayat alifsad shi shaytan mahammatuhu mafi girman aikin safi hadhihi alhayati a wannan rayuwa ta duniya shine al-ifsad ya tabbatar da an yi barna tunda shi dama ya riga yanke kauna daga rahamar Allah yanzu yana neman yan rakiya ne kawai wanda za su raka shi zuwa gidan wuta eh kuma har hudu ba Allah ya faɗa sai a cikin wutan jahannama ko eh sai ce a ƙarshe ce falatalumuni talumuni wa lumu anfusakum kar ku zargi ni ku zargi kanku ai ba da karfin cin tuwo na sa kuka aikata ba dabara ne kuka mai da kanku wawaye ni kuma na ribaci wawancin ku na kawo ku gidan wuta shikenan to shine ma ya faɗa wannan ce mafi girma aikin shaidan shine barna iftaduddin na farkon barnansa addini duk wanda ya lalata ba addini ya gama da kai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam na ce wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka ka sa musiba da jarabawan mu ta shafi addinin mu dan in ta shafi addini ta kuma babu tan rahama wa ifsadul khuluq da lalata dabi'u wa ifsadul mu'amala da kuma lalata dukkan mu'amala ta tsakanin mutane wa ifsadul ishrati da kokarin ganin ya lalata rayuwar auratayya lalata rayuwar auratayya wa ifsadul ukuwa sannan da lalata abin da ya shafi ƴan uwantaka lalata ƴan uwantaka wa ifsadu kullum ma kai, kai barnan shedan bai tsaya ba hatta duk wani abu da yake alkhairi ne shedan baya bari sai ya tabbatar da ya lalata shi wa fi kulli yawmi daga cikin ɗabi'unsa a kowace rana ya ba'asu bu'usan yakan aika runduna yakan tada 'yan saƙonsa ya aika su wa yursilu jundan kuma ya aika runduna na sojojinsa da yake da su abinda ko za su yi shine lilqiyamu bi hadhihi wurin tsayuwa da wannan aiki mai girma ta barna da yasa a gaba tunda shi kadai ba zai iya ba dole sai ya samu wadanda za su taya shi daga cikin aljanu da mutane tunda dama Allah ya rantsuwa da aljanu da mutane zai cika gidan wuta la'amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajma'in tunda haka ne to yanzu sai ya samu waɗanda za su yi mai aiki don ya samu abokan zama a cikin gidan wuta to bayan mala ya faɗi wannan sai zai kawo dalili akan maganganunsa ya ce wa ta'ammal ma'i hadal hadith wa ta'ammal ya kai ɗan uwa mai karatu zo ka lura zo ka yi tunani ma iya tare da ni zo mai tunani mu lura da wani abu menene abin da zamu lura da shi hadal hadith wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa fi sahih muslim kuma alhali wannan hadisi fa ingantacce ne yana cikin littafin sahih muslim bin hadisi jabir bin abdullah daga hadisin jabir dan abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su su biyu da jabir din da babarsa dukkanin su sahabbai ne jabir da abdullahi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala lallai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna iblisa lallai shedan ya za'u arshahu yana shimfida karagansa yana shimfida karagansa alal ma'i akan ruwa ba Allah ta'ala yana an ce wasiya kursiyuhu samawati wal ardu kana arshuhu alal ma ba to shi ma dan rashin mutunci da ɗebewan albarka na shaidan sai ya haka dama wannan ɗabi'an kafirai ne tun kafin yau duk abin da Allah ya zo da shi sai sun kishiyance shi sun ji Allah sallallahu yana kiran Allah da cewa Allahu suka ce to dan walakanci ma sai sun yi ma Allah shi mata sun yi ta mace suka ce Allata suka ji yana cewa al-aziz suka ce shi ma a kishiyanci Allah nashi ai ta macenta suka yi al'uzza shine Allah ya fi fusata yake cewa afar aitumul lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka idan qismatun diza to shine anan shi ma shedan yakan sanya karagansa akan ruwa thumma yab'athu ku sannan sai ya aika rundunoninsa waɗanda su da ‘yan aikinsa kenan ayyursulul junud ai abin nufi shine yana tura rundunoni wal bu'ut da yan sako abinda ko yake tura su shine lil ifsadi su je su yi barna a ban saboda in ba barnan ba zai samu abokan zama a gidan wuta ba fa adnahum minhu manzilatan idan duk suka gama barnan suka dawo wanda yafi fi kowa kusancin matsayi a wurin shaidan a fitnatan shine wanda yafi kowa yaɗa fitina a bar ƙasa in aka da kowa ya samitin report ɗinsa ni na sa ya kashe rai na sa ya sha giya na sa ya sata na sa ya zina na sa kaza na sa kaza kowa ya bada report ɗin abin da to in an gama zai rankin ɗinsu kowa za a bashi matsayi wanda zai fi kowa matsayi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai fi kowa zuwa kusa da shi shine wanda fitinan shi ta fita kowa girma a cikin barnan da suka yi ya'ani ai abin da ake nufi aqrabuhum ilaihi a'zamuhum fitnatan bainan nas aqrabuhum ilaihi wanda yafi kowa kusanci da shedan wanda zai zamto dan fadan shi shalilan shedan abokin zamansa na gidan wuta a'zamuhum fitnatan bainan nas shine wanda yafi kowa sanya girman fitina tsakan-kanun mutane yaji'u ahduhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya daga cikin waɗanda ya aika din nan zai zo ya'ani a abin da ake nufi a hadun haula junud ɗaya daga cikin waɗannan mutane da shaiɗan ya aika fa ya ƙulu idan ɗan saƙon ya zo sai ya tsaya ya ce fa'altu kaza wa kaza ni fa da ka aika mu na aikata kaza ne kaza ne kaza ne kaza fa ya ƙulu sai shaidan ya kalle shi ya ce da shi ma sana'ata shay'an kai ba abin da kai kun gane ko dan ka kashe wani ka ba kai komai ba saboda kila da ka kashe shi ya mutu da imani kun fahimci magana eh sun mai jiwu a sai wani ya ƙara zuwa shi ma ɗan saƙo na biyu in ji manzo Allah sallallahu alaihi sallam fa ya sai ya ce da shaidan ma taraktuhu ni fa da na liƙe ne da fitina na ban kyale shi ba hatta farraktu bainahu wa baina imra'atihi har sai da na tabbatar da na raba tsakanin shi da matansa na kashe auren su murus ba sauran aure tsakanin su fayudinihi minhu sai shi dan ya jawo shi kusa da shi yace to kai kai ne oga gaba daya so da ya sai ya raba dukkan alkhairin duniya da lahira kun gane ko eh duk wanda ga ya samu alkhairi ta hanyar aure ya samu eh? da bai aure ba za a haihu ba da ba haihu ba za a samu mutanen kirki ba Eh, to aka raba auratayya an kashe duk wani bubbugan alkhairi ga duk mutumin da ya zama wani abu a duniya ake ta Allah san barka sanadiyan aure ya samu wannan albarka da ba aure ba za a yi magana shi ba balle har ya samu albarka shi kanshi to sannan kuma ya tsinka zumunci eh, wa tuqati wa arhamakum fa hal afaitum in tawallaytum am tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum Allah ya faɗi ɓarna a ban ƙasa daga ciki yanke zumunci na ciki to duk wanda ya tsinka igiyan aure ya tsinka zumunci saboda shi aure yana kawo na nesa kusa wanda bai san wani ba yana sanin shi wanda bai alaka da wani yana alaka da wani wanda da bai taimaka wani yanzu dole ya taimake shi eh, da bai zama wajibi ka taimaki kowa a cikin mata ba amma duk da ka aure ta ba ya zama dole ka ɗauki nauyin ta dole ka kula da ita albarkata haka ma sai kaga har yan uwanta suna cin arziki da Allah ya maka to kun ga duk musulunci na son wannan wata ta'awanu alal birri wa taqwa duk aure na haifar da shi to amma duk ran da aka ce auren na ya datse to karshe ba a sa'a ba wannan mutuncin da zumuncin da taimakon sai zama kyaran juna da jifan juna da kin juna da alawa daren juna kun fahimta to shi shaidan ya san sharrin da ke cikin mutuwan aure din shi yasa da ya ji wani ya ce na kashe aure sai kawo shi kusa da shi malice ai iblisu yudini hadha minhu abin nufi shine ai shaidan zai kawo wannan mutum kusa da shi wannan shaidani wa Kulu lahu sai ke da shi ni'ma anta kai madalla da kai kai abin da ake so ah? duk wanda shaidan ya madalla da shi kun san ko shi Allah yana wadare da shi ah, shi Allah ce ake bi salil na badala shi ne ce madalla da shi kuma Allah ce Allah wadaran sauyi daga azzalimi ba haka na ce ayi ba an fahimta yawwa qala la'amash al'amash Allah ya masa rahama yake cewa urahu ina ganin abinda Jabir da Abdullahi ya faɗa kala cewa yi a falyaltazimuhu sai kuma shedan ya ya lizumce shi ya ga wannan ai komanda ne da bai kamata a yi ta da shi ba ma'aikaci ne eh yake to kai dawo ka zama sarkin fada da kai za a yi saboda da abin da ake so kana yi yadda ya kamata ai abin nufi ya tadinuhu zai kula da shi wa yuqarribuhu min sannan ya kawo shi kusa da shi ko shugaba aka samu ya ga wani yana mishi abin da yake so ko da na barna ne za ku ga da fada a wurin shi sai ku ji ana cewa ai in ana so shugaba wane ya kaza to kawai wane karɓo magana in wane karɓa ba ku da matsala haka ne ko a gida haka ne a an dai kuna so ya kala to gaskiya sai dai ko ku bi ko ta mahaifiyarsa ko ta kugon shi ko kuma matan shi akwai wanda na sani wasu na ta zage shi ya zama mijin hajiya ya zama kaza sai abin da matan shi ta ce sai kaza na ce musu ina ga ku ji tsoron Allah ku bar maganan nan da ya faru kwatsan ko sai suka ji labari abin da matan ta yi sai na ji sun yi shiru sai a kuka shiru suka ce a ko ba su da sauran baki na ce to kun ga can baya duk kun ɗiba haramu da sallan ku da azumin ku duk da shi za a biya me ya faru a baya a farko shi bai da komai yana cikin wahala wannan matan kadarorinta take siyarwa ta rufa mai asiri ko baka taba gane cewa nata ne komai nata ta mallaka mishi duk wani abu da zai sa ya wahala a duniya ba ta bari duk da wainiya ita ke yi sai da aka dawo ita ke riƙe gidan ko bata taɓa gori ba kun kosan wannan ba ƙaramin abu ba ne to a haka a bige a faɗi a tashi ɗin har ya gama karatu ita ta neman aikin da zai yi ta dinga nema har ya zo kuma sai Allah ya bunƙasa rayuwar shi ya zamto nata ba komai ba ne Allah ya ɗaga shi tsakaninku da Allah in bai kyautata mata ba a duniya kuma zai kyautata amma bayan iyayen shi hmm? to mutane su ba a hankali a wurin cin mutuncin mutane ba san me ke ƙasa tsakaninsu ba matsalan ba mu san me ke baya ba kuma sai mu zo abin da ya bayyana mutane su ta hukunci da shi Allah shiryar da mu wa yuqarribuhu minhu sai ya kusanto shi zuwa gare shi wa yudinihi ya kawo shi kusa da shi idza faraka bainal mar'ati wa zawjaha idan har ya iya samun nasarar raba mace da mijinta ya kashe musu aure sai shi ya mara balale da shi kuma ya amshe shi to malam baya kawo nan sai ce huna tahtaju zauja a saliha an ta fi hadha al-bab huna a wannan gaban ne za mu fahimci cewa tahtaju zauja a saliha mace ta gari tana da matukar bukata an da ta fahimci ta samu fahimta mai kyau fi hadha bab a wannan babin da muke magana wa an ta iya hazihil haƙiƙa kuma ta kiyaye wannan abin da yake zahiri ne tabbas ne shi wa kazalika zawjuha haka shi ma mijinta ya kamata ya kiyaye ya tsare wannan makirci na shaidan da ake magana a kansa an ya'ya kulla wahidin minhuma ai abin nufi kowanne daga cikin su ya'ya ya kiyaye kulla wahidin kowanne daya minhuma daga cikin mata da miji din su kiyaye wannan makirci na shaidan menene abin da za su kiyaye anna sammata aduwan anna su sani cewa tabbas sammata aduwan suna da wani maki wannan maki da suke da shi kuwa inda yake da matsalan sha'ani shine khafiyan a ɓoye yake suna da wani maki boyayye yaraka yana ganin ka tas wala tarahu kai kuma baka ganin shi kun ji inda faɗan za wahala kenan shi yasa in har kana so ka ci nasara a kansa sai dai ka koma wurin Allah an gane ko in kana so ka kubuta daga shaidan to ka koma fadar Allah ka tare amma an baka ba kana fita zai gama da kai kun gane me nake nufi in kana cikin da'a ga Allah ka tsira kana fita da'awa Allah to ka shiga hatsari sai kuma yanda ta kasance kuma shi ya fi ka dabara wannan wurin na daga cikin dalilin da yasa munafukai suke da illan sha'ani a cikin al'umma su na abun da ke ransu ya boyu kai baka gani baka ganewa su kuma suna kallon makasanka da komai to shi yasa an kana so ka tsira sai dai ka koma wurin Allah kuma ka tattara kayan ka ka zauna a can Allah ka ba mu iko to ka sani annan sammata aduwan akwai wani maki khafiya na boye yara ka yana ganin ka wala tarahu kai kuma ka ganin sa daga cikin kuma matsalar sa shine wa minka majrad dam min al-uruq wa yana gudana minka a wurinka majrad dam irin gudanan da jini yake min al-uruq a cikin jijiyoyi yanda jini ke gudana a jijiyanka haka shaitan yake shi ma yawo a tare da kai Foso yakan yi busa ya sa maka tunani mara kyau innan nafsa la'amaratun bisu ko ya sa ma ranka mummunan tunani da abin da zai halakar da kai ya rufe maka hangen nesa ya sa maka hangen kusa duk mai saba Allah hangen shi a kusa yake ba a nesa ba da zai hangi nesa aljanna zai gano da wuta to da ya samu saiti amma ya hangi kusa duniya zai gani da jin daɗinta da ruɗinta sai ya ɗauka ba wata rayuwar bayansa ya ja ka ka faɗa zunubi kafin wani lokaci an fara maka salatar laruku alaha eh, ka ji ana ko to ai mace ce ko namiji gawar wai wanda zai ma sallah ma bai san waye rasu ba ƙarshen abu kenan kana ban ƙasa ba a gane ka ba sai a ce a ah, mace ce sai ce to a tsakiya la ka tsaya liman eh. a ce a namijin ya ce to wurin kai za ka dawo ko karkata shi kana ji kunninka na hagu zai ji za a karkata da dama a yi ma kabbara da ba ruku'u duk taron jama'an nan ba wanda zai ruku'u iyaka da eh. ka shigo duniya ta kai kuma ka koma lahira ta ka eh. a sunna a kabari an zo sa mutu a kabari arewa ake ajiye shi arewa can Allah su ko mutum ta kabari ta ka ake shigo da shi eh kai na can gaba ƙurya ina yan uwan shi haka za a fara tambaya ina makusanta don ku ga cewa da gaske Allah yake yi su suka fi kusanci da shi akwai ɗa ya ce zuciyarsa ta kare ba zai iya ba ya ce to akwai kawun shi makusanta su matso mutum uku muke bukata haka za a ce ta kafanka na dama kai a can ciki ƙasa ɗaura na hagun a nan bisa sama inda muka tara ƙasa wallahi kana ji ba abin da za ka iya ko tasbihi ɗaya ba za ka iya ba ku miƙo shi ma kara a sau an karba a ce wallahi a ɓashe marod mun taɓa jana'izan wata dattijuwa da aka sa wani shi da ya kiɗi ne ma kan ta kai ƙasa ya sake ta haka kan ta ya bugi ƙasa har ƙasan takalmi na sai da na ji amsawan ƙasa ya kiɗe mai bai sani ba to duk inda wannan wai mai zai ruɗe mu mu kasa bin Allah duk wannan abin gaskiya ne fa wallahi da ni da nake faɗa da kuɗin nan wai wannan ma fa Allah ya ma mutum sutura ne fa bai ƙone ba ruwa ba muna da ƴan uwa su bakwai a hanya Abuja ta faɗa gada a mota guda biyu kaɗai muka iya ganin gawansu har yau biyar ɗin salatul ga'ib muka yi musu har yau mutum biyar ɗin nan sallan ga'ib kawai gawan ma ka ganta rahama ne ba ta ka ga gawan ma cikin mutunci rahama ne yana da zafi to haka yake haka yake to to irin wannan shi yasa Allah ta'ala ke ke ke, jan jan mu shi yasa Allah ta'ala ke jan mu yamma aje mutum kaje an ce to shikenan amin ya Allah ana gama kuwa zai miƙe ba wani mutum da saboda ƙauna ko tausayi wallahi ina ga mafi ƙaunanka shi ne wanda zai iya ma minti talatin akan kabarinka duk wanda ya iya maka minti talatin akan kabarinka ƙaunan shi gare ka ba ƙarama ba ce minti talatin a ina a minti biyar ne zaga kowa na zamewa wannan kalla agogo layi eh, ban buɗe shago ba ne mutane na ta kira na ofis ne akwai fayil a ba su ba da Allah zan je zan dawo ta'aziyya shi ke nan sun gama da kai sun gama da kai an barka daga kai kuma sai abin da ka yi to amma amma kun san cewa in ka shiga wurin nan da aiki na gari sai ka fi kowa farin ciki wallahi in ka je ma Allah da tauhidi ba shirka sunna ba bid'a nisantan zunubai iyayenka yin da'a iya ƙarfinka sallama ma Allah sauran da istighfari da addu'a wala ka sha mamaki akwai bayin Allah da yanzu duk yanda za su dawo duniya in za su fada kar a dawo da su ba su dawo ba saboda kaburburan sun zamto rawdatan min riyadil janna dausayin aljanna suke ciki dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko dai kun aje mutum a dausayin aljanna ne ya huta ko kuma wallahi ya shiga halin da kuma sai Allah to duk gudun wannan ranar shine abin da yasa muke wannan tattalin muke wannan tanajin Allah ka amsa mana ko yace shedan na ganin ka kai baka ganin shi yana tafiya a jikinka irin tafiyar da jini ke yi a jijiyoyi yakan yi busa ya ziga ka wani abin da sabo ne wayu waswisu kuma yana sa mutum waswasi da kokonto wa yakidu yakan shirya kaidi wa yamkur ya makirci ya da ja mutum da dabara har sai ya taɗe masa ƙafa. kullu zalika yumarisuhu dukkan waɗannan abubuwan da ke gani shaidan yana aikata su wa anta la tarahu alhalin kai baka ganin shi yulqi fi qalbika yulqi fi yana jefawa a cikin zuciyanka wa qalbi hada zuciyan ita iyalin taka alwaswas yana kan sanya muku waswasi mai yawa wa yuqa'u ash-shukuk kuma yana farar da shakka a cikin zukata ila an taka al-adawatu zuwa har ya tadda cewa wannan adawa ta yanki sannan kuma daga cikin sharrin makircin shedan wa lahu manafidun adida yana da wasu windoji tagogi da yake shigan madan adam masu yawa shi yasa asar ke cewa lokacin da aka halicci annabi adam shedan ya zaga ya kalle shi ya tsorata ya rasa ta ina zai iya yaudaran annabi adam kun fahimci magana ta ina zai iya halakar da shi bai gani ba suka ce daga lokacin da ya duba ya ga akwai huji a jikinsa akwai baki akwai farji akwai kala sai ce a shi kenan an samu shiga cikin sauƙi kuma su ne ko mutum ya ta faɗin abin da zai halaka shi wanda wannan ke kai ga mutum ya kasa tsara farjinsa ya azakewa fashe fashe to duk su ne ko mu ce je ta cin haramun ya tara ma cikinsa wanda wuta ne za ta fidda wannan haramun ɗin kuma to haka shedan yake mala ce wani haza ja'ati sunna da wannan nesa yasa ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tazo bitahsin minhu da neman tsari katanga daga shedan inda dukhulil bait yayin da zaka shiga gida ko da ne ne addu'a shiga gida bismillah ko wa bismillah wa ala rabbina tawakkalna kaga sai ka dogara ga Allah saboda shi dan tsohon najadu ne bai da mutunci ka dogara ga Allah in da shiga gida ai wannan a koya ma yara su rinka yi wa indal ma'ashara haka na a lokacin tarawa na auratayya wannan shine farko a ga Allahumma jannibna shaytan ko Allah ka nisanta mu da shaytan yayin da mutum zai kwanta da iyalinsa Wajen na mara ma razaqtana kuma Allah ka nesanta shaiɗan da abin da ka azarta mun kasa akwai karuwa tsakanin mu malam annabi sallallahu alaihi wasallam in har Allah ya kaddara akwai karuwa a wannan saduwan to zai zanto shaidan ba zai iya cutar da wannan abin da za a haifa ba har abada sun faɗa ba cewa ne ba zai zunubi ba ko kaza a'a amma dai zai zama ɗa na gari kuma ba zai abin da zai hana shi shiga aljanna ba mun karanta da kuwa cikin tarbiyya in ba ku manta ba wa inda ta'am haka nan a lokacin cin abinci annan sulasa ya faɗa aishe na zuwa ko wurin abincin daren ɗayan mu in ka zo baka bismillah ka ci tare da shaidan kana cewa bismillah dai ce la ta'ama wala a nan gidan yau an kore mu ba abinci ba wurin kwana ku zo mu je wani gidan da za mu samu matsuguni to duk sunna ta koyar da wannan amma abin mamaki za ga mutu ya balaga bai iya wannan ba ballan suna ya koya ma 'ya'yan shi kun ga da matsala eh shi yasa za mu sa littafin addu'o'i insha Allah mun gama arba'una hadith a majalisin nan unguwar dosa dai mun gama muna karshe karshe ko yaushe za mu dawo karatu auto bari gobe za mu yi magana insha Allah gobe a yau ne ranar karshe ko gobe ne ko to Allah kai mu gobe za mu yi magana kar mu shiga wani abu wa inda al-ghadab haka na a lokacin fushi sunna ta koyar da mu ne mu tsari daga shedan annabi sallallahu ya ga wani mutum yana fushi yana kakari yace wallahi na san wani abu wanda da zai faɗa da wannan fushin ya tafi gaba ɗaya wani sahabi ya ce menene shi ce inda zai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wannan fushin duk zai tafi ya bar shi fi kulli amrin a kowane al'amari min al'umuri daga cikin al'amura ya yahtajul insan dan adam yana da tsananin bukatuwa ila tahsin da ya nemi kariya mina shaitani daga shaitan Allah ka kare mu da shi me yasa za a nemi kariya daga ne shi Allah ya sharika ku shaitan domin kada shaitan yayi tarayya da shi fi ahlihi a cikin iyalansa ba wanda ke so ya ga ɗansa ya zama shaidani wanda ma Allah ya jarabe su Allah ya yaye musu wa baitihi haka nan kada shi ya tarayya da shi a gidansa waladihi da kuma ɗansa da ya haifa Allah ka tsare mana gidajenmu da ƴaƴanmu fa yahtaju an yuhassina nafsahu dan haka yasa mutum yake da buƙatan ya tsara kansa bil azkari ta hanyar yin azkar dukkan azkar almubaraka masu albarka wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bil qur'ani karim ta hanyar farko alqur'ani karki zamto ki da kalanda na karatun qur'ani a rayuwarki kullum yadda kika san zaki ɗauki waya ki danna ki tabbatar zaki kira Allah shi ma ki roke shi eh. hablullahi matin igiyan Allah ce ari hanyar sadarwar ki da Allah ita ce alqur'ani shine alqur'ani an gane ko eh ku zamto kuna da karatun qur'ani na kullum wurjil yaumi laki iya ki izu shida kullum ko ki goma duk sati ki sauka a wani matsala akwai dattijo wanda na sani har yanzu in zan rantsuwa yau din na ga baran kafara ba tana yi sati goma ko ta shida goma ko shida goma ko shida kusan kullum haka kun sa amfani da wannan <laughs> wallahi ce ranar fitar ran mutum sanda ake rasa control din nan gaba daya komai ya sake ilimin ka bai aiki rana wayan ka bai yi dangantaka bai yi matsayin ka baya aiki abin da karaye shi shine zai aiki a rana eh. ranar qur'ani ke taimako da yawa wanda suke lizumtan karanta qur'ani a rayuwarsu suna mutuwa da kalmar shahada to ke ma ki kokari ya zamto qur'ani yana da kaso a rayuwarki eh, in ba ki wannan ba ki rinka izu biyu duk wata ki sauka in ma ba ki da ilimin da kin saukan gaba daya ke ko daga alamtara zuwa nasu ne kullun ki ki tawassuli da shi ki kuma rinka zuwa makaranta ana dan karawa kina matsawa ya dai zanto Allah da ya san kina nan tare da shi kun fahimci magana to in ka samu wannan insha Allah za ka yi karshe mai kyau insha Allah mutum zai karshe mai kyau so shi ne malai ce bil qur'anil karim zikiri da Alkur'ani mai girma wa da'watul ma'sura da addu'o'i wanda aka cirato su daga hadisai wa bil muhafazati ala ta'atillah da kuma neman tsari ta hanyar kiyaye da yi ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi da yawan bauta ki nau'anta bauta kun gane ko bayan wajibai ki rinka nau'anta na filfili azumi sadaka kun gane ko zumunci duka wani abu na ibada ki dan rinka taba shi azumi uku a wata in kin samu sarari alhamis da litinin kina jajjefa waɗannan wato shi dacewa ne abin za ka iya raina wani aiki sai Allah ya datar da kai a cikin shi eh. annabi sallallahu alaihi wasallam ce la taqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina ake alkhairi shay'an ko mun kankanta shi ko ya yake da shi Allah ba girma aikin ka yake mai kwarjini ba da'an ka yake so ya gani eh da'an ka yake so in yace a tsaya kana tsayawa in yace a tafi kana tafiya an taba wuri kaza ka fito kaza ka fito kaza ka fito Allah ya fi ka tausayi Allah ya fada Adam tausayi na Adam na da tausayi in Allah ya sa imani a zuciyarsa musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani eh, sahabinsa yake da suna subhanallah Allah sunan sahabin da ya rinka wannan suwa sunan hidima na'am a ba anas ba zan tuna zan faɗa muku sauban sauban radiyallahu an yayi ma annabi sallallahu alaihi hidima sosai na gida annabi sallallahu alaihi sai tausaya mishi da girma ya zo mishi yace ya sauban ko za ka faɗi wani abu na duniya da kake so kai ma mu baka pension ko abin nan mu baka wani abin da kai ma za ka ji daɗin duniya shi annan suna sunan bai zo don duniyan ba to amma yakan tausaya mu wasu su saboda ya san imaninsa da nashi ba ɗaya ba ya ce sauban ko za ka buƙaci wani abu ko ta 'yar miliyan goma mu baka ka ja jari ka san cewa mu ma ka more mu ba fa miliyan goma ma za a nemo a baka ya kalla ya ce ma'anin sallallahu tambaya na kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ko kana buƙatar wani abu kai ma da za a yi maka ka san an kyautata maka sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni abu ɗaya nake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce menene shi manzo Allah na farin ciki sai ce ni dai na so ne makwabtaka da kai aljanna kawai <laughs> inni uridu muraqabataka fil janna eh yace ni dai abu ɗaya za ka yi mun duniya da lahira ka taimake ni a aljanna kai in nisa da kai in zama makwabcinka manzo Allah sallallahu alaihi shiru da abun ba karami bane wake ba da aljanna wayan Allah ba a masa dole ko yace aw ghaira zalik sauban baka da wani zabi wanda banda wannan baka nemo wani gida a Sokoro eh ko da hawa goma ne ko wani estate a can kusa da bila a baka sai ce huwa za huwa za ni dai wannan kaɗai wannan dai wannan dai in dai zan samu wannan dai shi nake so ko da zan mutu da talauci da gyauto guda ɗaya. eh to ta nan sallallahu alaihi amin ya rab ku ji dalilin sai ce mishi to ka taimake ni kai kuma da yawan yi ma Allah sujada ka rinka yawan nafila eh ka taimake ni da yawan nafila zan magiya wurin Allah ai maka wannan amma daga cikin abin da zai kwalifayin ɗinka Allah ya amsa abin cikin sauƙi ka yawaita sujada ka yawaita sujada to yanzu kuma kun ga fatan amsa ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bawo ai azkar kowa ma dole ya san tafi eh hmm. Allah ya hmm. haka ne shi ne gaya miki eh. to kun gani haka haka to ai rayuwa akan abu shine malamai na cewa mana asha ala shai duk wanda ya dogar da kansa ya rayu akan wani abu mita alaihi zai mutu akan wannan abu wa man mata ala shai duk wanda ya mutu akan wani aiki ba isa alaihi za a tashi shi akan aikin sai tashi akai haka haka yake akwai aboki akwai abokin mu ko ce kanin mu Anas madacin Qur'ani ne yana na abadara gwadosa idan mai an cire mai appendix ni na gani appendix aka cire mishi ni na wadan ina a gaba na ya farfado da kalmar shahada ya farfado eh da kalmar shahada ya farfado kaza me ma san da yake amma gaba daya abin da yake kenan so a takaice dai mu rayu akan shirya don fatan mu dace kun fahimci maganan ko yawwa ɗora rai ake yi a hankali Allah ya sa mu yi a sa'a to shine malaika wanda yake cewa da atul masura zatillahi idan malai ce kenan min sifati zawjin salihah za mu fahimci cewa yana daga cikin sifofin mace ta gari alhazr min kaidi shaytan yin taka tsantsan game da makircin shaytan wannan zagatihi da irin fisgan da shaytan yake yi wa da kuma irin kokwanton da yake sanya ma mutane wa ma yulqihi da abin da yake jefawa fin nufusi a cikin zukata mimma ya tarattabu alal isra'i wanda yake tattaru akan karkata lahu zuwa ga shaidan din mutum ya bayi gari ya karkata zuwa ga shaidan kaga an ce annabi sallallahu ya ce amma mutum na cewa aboko ba su karanta haka ba eh alaji ake faɗa wani mutum mara mutunci da ke magana a facebook yan daɗi arna su yan boko ne malam usman da kai ne muke magana kake faɗa min ko wai duk duniya kawai mutum bai ci ribar rayuwa ba in bai ya'ya uku ya kamata ka haifa a duniya gaba ɗaya na farko ka haifi likita kaman shi sannan na biyu ya haifi lauya ko wanda in fitina ya taso zai tsare shi ka kajuwa wasa karai in ba Allah ba ke tsara mutum sannan na uku ya ce ka haifi injiniya ne ko wai a haifi injiniya ka juwawa eh mu ma da tan qur'ani muke so farko eh saboda annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya haifi da dan ne karanta qur'ani ba ma hadda ba fa ba hadda ba ma tukuna man qara harfan min kitabillahi ta'ala hadith abdullah bin mas'ud duk wanda ya karanta harafi daya cikin littafin Allah wa amila bima fihi aiki da abin da ke cikin abin da ya karanta albasallahu walidaihi tajjan yawmal qiyamah ba shi ba iyayen shi Allah zai sa musu wani kambun sarauta a ranar a filin alkiyama dau'uhu annabi salatu ya ce haskensa kamar hasken rana a gidan duniya duk inda iyayensa suka keta filin kiyama ba a san dan ba amma ana gane suna da wani da ya karanta qur'ani ya aiki da shi to sai annabi sallallahu na karshe hadisi ce fama zannukum biman fu'ila bihi shi wanda ya aiki da qur'anin wai me kuke tsammanin Allah zai mishi a matsayin tukuici iyayen shi ne fa amina Allah iyayen shi ne fa aka yi ma wannan gatan to annan suna sai taushe shi kuma dan fa wai me kuke tana Allah zai mai shi sai ya shiru saboda maganar lahira sai an je eh is beyond comment ba za a iya bayani ba to amma ka ji wani wai lauya wai lauya li kulli mri'in minhu yawma idin sha'ani yuguni kuwa na fallewa a guje wani lauya zai iya tsayawa a ranar to waɗannan mutanen suna nan suna lalata tunanin mutane ku bi a hankali ku bi a hankali duk wanda za a ce manzo Allah ce ka yana cewa amma amma wallahi kai hankali da imaninka a ce annabi ya faɗa ka ce amma na rantse da Allah wannan kalma amma tana iya fitar da mutum daga musulunci ku karanta suratu tauba in kun ji maganar ta muku nauyi annabi sallallahu alaihi ya aiki wasu ne fa annabi ya zabe su ya aike su fa inda yadda da su ba zai aike su zababbu ne ma ya aike su da suka tafi ko wasu suka buɗe baki suka rinka cin nama a nan sulasulan da na sahabbai suna sukan addini irin abin da waɗannan ɗin suke yi a yau ɗaya daga cikinsu da yake shi akwai imani sosai a ran shi ce wallahi na faɗa manzo Allah abin da kuke yi yace la akhbirana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na ba manzo Allah labari tun kan yazo Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya fusata ya ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun faɗi magana ya ce kuma in sun zo ga sunan zuwa in sun zo ka tambaye su kuma in ka tambaye su ni Allah ina gaya maka ga amsan da za su baka wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab in ka tambaye za su ce wallahi wasa muke yi muna rage nisan tafiya ne ai tafiya sai da hira ba a ganin ni gajiyan tafiya in ana tattaunawa kaza kaza ya za a mu zagi annabi ko mu soke sayyidina Abubakar Allah ta'ala ku ji abin da ya sa kalman amma din ne yasa nake so ku gane illanta Allah ta'ala da kanshi sai da su la ta'tadiru kakku ba Allah wani excuse ba ku da wani uzuri ji Allah kad haqiqa tabbas kafartum wallahi kun kafirta ba da imani kuma alhalin dazu dazun nan kuna cikin imani Allah ce in na'fu an ta'ifa in ma mun yafe mu wasu mutane a cikin ku daga baya sun tuba mun yafe nu'azzib ta'ifa ina tabbatar muku a cikin ku wasu sai sun shiga wuta sai na kona su wannan fa da harshe da magana suka yi wannan wannan wai a zuwa ce annabi ya ce kana cewa amma wai ana wani zaman zamani da wani sabon karni har kana iya sukan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da matsala wai aljini ya zama tsohon yayi kaga maganan hijabi suka komai kaga wannan neman kujera ne permanent a wutan jahannama فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم duk wanda suke saba umarnin Allah ko sa Allah ta'ala ce wallahi su yi taka tsantsan wata fitina za ta same su ko ta azaba mai raɗaɗi da ni Allah da kaina zan musu ita in ku Allah ya azaba kai kasa an shiga uku Allah shiryar da mu da su to shine anan malaika ya ce shedan ya mutu ya karkata zuwa ga shedan wa da da sa. wata sama'u fasadil ishra da kuma da saurarensa da kuma barna na zaman auratayya wata tahaddumu baitu zaujiya da rushe gidajen auratayya wannan da aikin shedan ne malik wa kam min usar da yawa nawa ne daga cikin gidaje wanda suke na iyali na family wal buyut da kuma gidaje hasal al wanda aka samu rabuwa ya faru a cikin su alladhi lam yakun ba'dahu raja'a wanda bayan wannan rabuwan babu dawowa aure ya mutu kurmus wanda kuma hakan ya faru ne bi ta'ati shaitan ta hanyar yi ma shaitan da'a da biyayya wattiba'ul waswasihi da kuma wattiba'u da biye ma wasunsa da yake sanya ma mutane da zarge-zarge walau anna kulla wahidin minhuma inda a ce kowane ɗaya daga cikin ma'auratan nan matan ko mijin ta'awwaza billahi ya nemi tsarin Allah mina shaitanin rajin daga shaidan wanda yake korarre daga rahama Wabta'a da anna zagatihi kuma ya nisanci fisgan da shaidan yake yi waswasihi ya nisanci waswasinsa lamma waka a tilkal umur da wannan al'amura na rabuwan aure da ba su faru ba walam ya su zalika tafarruk da kuma ba a samu wannan rabuwan ya kasance ba shi ba wannan kuma gaskiya ne kun ga kama a Najeriya yake ko to sai an je gaba za ku ji wata magana kamar ma a cikin mu yake zaune ba fa ba haushe ba ne wannan malamin yace kan minal buyuti nawa ne daga cikin gidaje hasala fi hattafarruq wanda aka samu rabuwa ya faru a gidajen bi sababi ta'ati shaytan ta sanadiyan yi ma shaydan da'a thumma yadhhabu hadha al-mufsid amma sai a wayi gari shi wannan mabarnacin shaydan din ya tafi mina ash-shayatin daga cikin shaydanu ila iblis ila ila iblis zuwa ga iblis wanda shi ya aiko shi dama ya zo yi haka din in ya koma wurin shi litadnu min manzilatahu saboda matsayinsa ya zamto yana kusa da na shaidan din kamar yadda annabi sallallahu alaihi mana bayani a hadisin da muka karanta ya zo ya ziga aure ya mutu shi kuma ya tafi an kara masa matsayi ko kuma ya bar ku cikin nadama dama haka yake miji ya fusata mata ta fusata a ta maganganu marasa kan gado da cin mutunci shikenan uwa ka uba ka an rabu minti talatin yawa kuma an fara nadama to yanzu ya za a yi da yara ya za a yi da kaza to ta ina ita za ta fara shi ma ta ina zai fara shi kenan yana zaune ya ji an ce za ta yi aure zai fara wa za ta aura yana so ya ji matsayin sai yake kasa da shi yake ita ma ta ji an ce zai aure wace ce wace munafukar ne a munafuka kuma kika fita ke da gidanki kun fahimci magana wannan dina ga muku daga abin da na sani na sani wancan matan shi ba irin rashin ni ban wallahi samun mazaje ba sa kuma wannan ba Allah suna ba su da yawa a gaban jama'a wurin sana'a za ta zo ta zazzage shi ta ci masa mutunci ta wuce gida ta ma mahaifiyar shi eh abu ya kamari ya kamari karce dai kuma sun haihu biyu abu ya ci ya ci tira da aure dole ya zo ya mutu aure ya mutu kuma sai Allah ya haɗa shi da wadda ta fi shi da hankali sai fara kiba yana murmuriya ita kuma daga cikin azaban duniya tana ganin shi ba ne sai yake da ita tana ganin shi kuma ta tabbatar rayuwarsa ya canza to kuma a inda take zagin shi sai gashi kuma ita ne ta tana ta, ka san ai ba mai shiga tsakanin da kai ko to ne yaushe kuma na yaushe har gida ta bi shi tana magana a gaban iyalinsa yace to kin ganin kika ƙara shigo min gida kotu za ta raba mu sannan ne ta kiyaye shi to ina amfanin irin wannan me alkhairi a ciki riban nawa aka ci to duk aikin shaidan din kenan eh duk aikin shaidan din kenan ba zai bar mazan ba ba zai bar matan ba kowa aka gani a tafa gamiya Allah ka samu fi karfin zukatan mu karfin shaidanin mu to shi ne malai kawo ya yace shi shaidan ya zo ya raba iblis sai koma wurin iblis kawai a ƙara mishi matsayi ya raba wannan wata ƙarruba makanatuhu kuma ya zamto matsayinsa a wurin shaidan ya ƙara kusanci Inda hu a wurin shaidan din bima hu, saboda abin da ya farar min furqati min furqati bainaz zawjaini na daga abin da ya shafi raba waɗannan ma'aurata guda biyu Allah ka tsare sai malai ya fi faɗakar da mu ya ce wa huna a wannan ne ya dace a nan wurin ne yan bagi ya dace an nulahaza da mu lura mu yi la'akari mulahazatan mufida wani la'akari mai amfani kwarai da gaske menene abin da mu yi la'akari a kansa ɗin anna hazal aduwa cewa wannan maƙin namu fashe shedan din nan Alkhafiya wanda yake ɓoyayye ba mu ganin shi allazi yaraka yana ganin ka wala tarahu kai baka ganin sa abinda ake so mu lura shine shi fashe ɗan din nan sahibu khibra yana da ƙwarewa ba da ƙiƙi ba ne ba da ƙiƙi ba ne sanda zai ja ka ya halakar da ka ya san duk dabaran da zai ma in ya ja ka rana ɗaya ya san ba za ka bai ba to sai fara sassaƙan ka a hankali ta inda kuma kake ta nan zai shigo ba ta inda ba ka tsammani ta inda ya san ka karkata ta nan yake biyowa ko addini gare ka sai biyo mata addini sai shigo mata kofa addini ya lalata maka addini Eh, in mutum ya karkata zuwa ga dukiya sai shigo ta kofar dukiya in mutum ta mata ne biyo ta hanyar mata duka kai to sahibu khibra yana da kwarewa wasi'a kuma kwarewar nasa mai fadi ba kaɗan ba wa sahibu tajarib kuma yana da gogayya kwarewa ta yau da gobe adida da yawan gaske saboda tsoho ne ko tun annabi adam yake nan tun ka haife ka ya san da ya fadda wasu to da ka zo kai ma da ya kalla san ta inda zai maki faɗa ya kwala shi kenan shi yasa maganin shi dan kawai riko da Allah kun gane ko in kana so ka gama da shi kawai ka tsaya inda Allah ce ka tsaya shi kenan ba inda ya iya da kai saboda ba zai iya da Allah ba amma kai yafi karfin ka hmm. al'ana mala ce a yanzu ne indama ya tahaddathuna an ba'd al khabarat khibrat a lokacin da mutane suke tattaunawa dangane da wani sashe na kwarewa lada ba'adu sharkat a dangane da abin da ya shafi wasu bangarori na centers na haɗaka da ake da su na ce wannan cibiyar ta kware akan bincike kan abu kaza da sanin tattalin arziki ko sanin kaza halin dan adamtaka kun san da akwai irin waɗannan ko gida da waje to in an sami irin wannan zaka ta da fa inna atwala khibrat khibratun qad tasilu ila ila al 50 aw aw 60 sana zaka ta da duk dai magan da su na experience sun zaka ji bai wuce shekara 50 ko 60 ce ai wane yana da experience na shekara talatin ba ku ji aikin gwamnati ba ta kai shekara talatin da biyar ka huta ka haƙure duk wani wayo to a je a dawo dai a ce ai wannan suna da kamfani akwai santa da take bincike akan ciwuwuka ko kaza ko sanin kaza wanda suna da kwarewa na shekara hamsin ko a ce wannan sun kai sittin sai kaga ana jinjina musu ana iya ba su kwangila ma da aiki a gwamnatance ciki da waje to malam yace to ai wannan nasu kenan ya ce amma lakin na khibratu iblis shi shaidan da kuke gani <laughs> shi kwarewansa fil igwa'i wurin halakarwa wa sad da kuma katange mutane daga bin Allah kwarewa wurin ya ga ya halakar da kwarewa wurin ya ga ya hana mutane bin Allah wa harfun nas da kwarewa shi wurin ya ga karkatar da mutane lokacin sallah su koma kalle kalle kun gane ko eh ana sallah tana tana cewa to ai an dauke wuta ce ai yanzu akwai akwai wani ki downloading a Play Store zaki iya gani gidan hmm. ba da masi ba ga gidan manzan Allah ba za iya zuwa gidan manzan Allah ba mata san gidan ba da masi a arewa 24 kun gane magana? da za a yi wuri ya karkatar da mutum inda za a yi lokacin zuwa makaranta ce to ai matsalan ina son in yi kaza ne to zan nan ba za ki kun ga duniyar nan ba wanda ya burin sai taba cika a duniya ba shi duk wanda kuka gani a duniya wallahi har ka mutu akwai buri a ranka kuma sai ka mutu da buri ko kai waye ko kai waye sai ka mutu da buri a ranka ba a gama Allah ya ga malamin tijjani gurin tun ba da ya mutu ba ya ce wai ka ce sai ka yi satilin za ka bi Allah ya ce kai ka taɓa gani wanda ya satilin ne a duniya ai ba wanda ya taɓa satilin kuma yi wata magana da ita ma ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinari Allah ya kara masa lafiya ya ce kun gama kabartun nan da wanda suke ciki ba fa wanda ya sallama da mutane ce na tafi sai an jima je kwanta a makabarta kowa jin kansa yayi a wurin to kai ka sai shari'a kai ka to dan me ba ka ji Allah ba zanuban nan kan wai da su aka alice ka nan fa ka fara su to ka bar su mana ka bar su mana duk wanda ya bar zunubi sai an aje mai zakin imani a ran shi in za ka bar zunubi ɗaya to sai an aje maka wani haske na imani ɗaya a ranka gwargwadon da kake tsinke zunuban gwargwadon da ake aje maka wannan ɗanɗanon zakin imanin a ciki to Allah ya taimake mu mu shine anan ma ya kawo ya ce shi shedan daɗewansa wurin halakarwa da kange mutane daga bin Allah da karkatar da su wa iqa'ul adawati da jefa ƙiyayya tsakanin mutane khibratu alafi sanawa. shekaran ana maganan ƙwarewa ne na shekaru dubunnai an kai ka shekara 60 da ƙwarewa shi shekara dubunnai yayi wurin gogewa ka wannan tun daga zamanin annabi adam baban ka ma shi ya fito da shi daga aljanna ko baban naka annabi ne amma duk da haka sai da ya san dabaran da ya sauko da annabi adam da hawa'u daga aljanna to kai waye a yau da annabi an yaudare shi an sauko da shi da kai za ka yi tunanin wai ka fi karfin shaidan ba dama ba ce kawai in ka ga na kai laifi tuba ka danna da gudu ka koma wurin Allah je ka tuba ka daidaita kai da shi ka nisanci wannan abu mm. kan minan nasi fi alhufra hufra da yawa daga cikin da nawa ne daga cikin mutanen da suka shiga ramuka ma'ana kaburbura wa dufinu aka rufe su wa kanu min asara da a wata shaitan al rajim kuma suka kasance cikin ribatattun waɗanda da'awa kiran shaidan horarre daga rahama ya karga ya ribace su wasu shaidan har ya jefa su kabari ba tuba ba kuma ya gama da su su da aljanna kuma sun yi sallama to kai da kake raye ke don wannan na nuna maka karka yadda haka ya faru da kai karka yadda haka ya faru da kai wa min asari ifsadihi sannan kuma ga yana har yanzu akwai gurbin bannan da mutum ya yi. kun ga mafi sharrin abu kenan mutum ya mutu ya bar wani abu na barna mutane suna yi koyi da shi duk wanda ya farar da barna ya mutu ya bar shi mutane na yi duk sanda wani ya barna sai an narka mai zunubin wannan barna shi yasa nan sulas ne ce wannan dan annabi adam na farko da ya fara zubar da jini a doron ƙasa tun daga ranar har a tashi alkiyama duk wanda ya zubar da jini ya kashe wani rai sai shi ma an ƙara mai lodin zunubi akan nashi haka nan sulas ne ya faɗa to ne. annabi sallallahu ya faɗa wata rana yana zaune a masallaci wasu mutane suka zo daga ƙauye ga talauci tufafin jikinsu ma wasu ma al'auransu duk a waje yake ba su da ko rigar da za su rufe al'auransu da ita ga yunwa kamar te magana a jikinsu sun shigo masallaci kuma sun musulunta ne sun zo a musulmai sun zo wuri annabi sallallahu alaihi su samu sauki kuma sun shigo shi ma ba komai a gidan ba komai a hannu suna shigo a nan sulasa ya kalle su sai hankalinsa ya tashi to wani sahabi na kallon idan a sallallahu alaihi ya gane magana na cikin damuwa bai magana ba kawai sai tashi ya fita yana zuwa shi ma bai da wadata sai ɗibo abinci ya ɗauko sutura kila ya ɗauko riga ɗaya da abinci kwano ɗaya yana zuwa kawai sai ya aje gaba a nan alaihi ya aje rigan ya aje abincin sai manzo Allah ya fara sakin fuskarsa kun fahimci magana a ah. sai sabai su ga a ah, to a wannan haka ya kamata ko sai suka watsi kafin ki ce kwabo sai ga dalan abinci sai ga dalan tufafi sai ga dalan kuɗi sai man Allah sallallahu yi murmushi suka ce har sai da hakoran ya bayyana to shine sai rinka kallon su yana cewa ya kalli shi wannan wanda ya fara kawowa yace man sanna fil islam sunnatan hasana ni annabi ina gaya ma duk wanda ya farar da wani aikin alkhairi a cikin addinin musulunci to farko dai shi yana da ladan shi wurin Allah na biyu duk wanda ya zo ya koyi da wannan abin shi ma yana da lada kuma za a ba na farkon irin ladan wanda ya koyi da shi ba tare da shi wanda ya yi din an rage mai komai a ladan shi ba shi ma ya samu ladan shi complete ya ce har Allah ya tashi alkiyama haka abin yake sai ce to haka kuma abin yake a wurin barna duk wanda ya kawo barna cikin addinin musulunci ya koyar da wani abu na barna a ban ƙasa yana da zunubin shi shi a karan kanshi kuma duk wanda ya zo ya koyi da shi har a tashi kiyama shi ma sai an ba shi zunubin irin wannan mutanen da suka koyi da shi ko da mutum biliyan nawa ne to kun ga wannan yana daga ciki shine ne kawo ce da irin gurabinsa wa igwa'ihi da kuma irin halakarwansa wali hadha yahtaju albaytul muslim da wannan ne yasa gidan musulmi yake da bukata ila an yuhassina nafsahu akan ya tsara kansa wa an ha kuma mutum ya katanya gidansa wa an yub'idaha min ash-shaytanir rajim kuma mutum ya nesanta gidansa daga shaytan jefaffe jama'a ban yi nisa ba in ƙara? ma'alai ce wa min sifati zaujati saliha to amma ai ana fahimta ko ni fahimtar sakon shi yafi damuna fiye da yawan karanta bakin yawa wa min sifati zawjati saliha daga cikin siffofin mace ta gari idkhalu sururi ala zawjiha kun ga ya kawo ni siffan ne da ya kamata ku taya ni kirga in ku koma gida ku kirgo ku ga nawa ya bamu gaba nawa muka yi daga sai mu rinka daura adadin wa min sifati zawjati saliha daga cikin siffofin mace ta gari shine idkhalu sururi ala zawjiha ta sanya farin ciki a ga mijinta idan nazara ilaiha a lokacin da ya dubi zuwa gare ta ya kalle ta fi hay'atiha na farko a ce abin da ya shafi yanayinta in ya kalli yanayin ta ji daɗi a ran shi ko wata wata wata wata ɗaliba da daɗewa yana ga wuraren 2001 2002 muna koyar da su a islamiyya farko farkon zuwa niqabi ana ganin niqabi ta ce a malam ai mu ba mu sawa in ta ce mu munana ne wai mu munana ne ba sai mun sa niqabi ba sai na ce amma da sun zaki maganin da zo da bulala sai in ba mata in ce bari mu fita su zane ki sannan mu dawo saboda ni ban ɗauka akwai mummunan mace ba sai dai na yadda akwai kazama kun banci magana eh shine ni ban sa akwai mummunan mace ba amma na sa akwai kazaman mace saboda Allah bai ce dan adam ma gaba sa mummuna bane ballanta na mace ina fata an fahimci wannan to shine malam ne kawo maganan tsafta kenan yana so ya nuni game da tsab ishu na tsafta ne mace zan zamto mijinta ya kalle ta a yanayinta zai yi farin ciki zai yi farin ciki yanzu kun ga akwai macen fadar mijinta har ya haddace zanin da take kwanciya bacci da shi wallahi akwai kuma suna da yawa kawai da ka shigo gida kira ga da daurin kirji ya ce malam ba abin da ban siyowa wallahi har salari na siyan kaya na sawa a gida ce amma ina da a banza ya ce zan ba ta kudin ta cinye zan siyo da kaina ta kisawa da ya ga an wanke wani zan ya gan sha igiya to ya san shi za a sa yau da dare shi kenan tun na goyon ɗan fari wata da shi take zama a gida na yi wata muhadara ado da kwalliya na yi ma mata wannan muhadara a shaugiwa ado da kwalliya ya kamata ku saurari wannan muhadara wallahi matsala ne wallahi matsala ne eh ai akwai odiyon ku saurara <laughs> yana mun nauyi ne irin muhadaran da kyar nayi da na riga na yi kuje kuje <laughs> ban ban ban wannan ce a irin wannan muhadaran ba amma dai <laughs> yana can kuje ku saurara eh na sauke nauyi ba in ba na nan malam su mai zo ya kunna muku in ba na wurin sai ku saurara eh eh malam Usman ya koma kan shi abinci ko a wurin shi to saboda haka nan kun ga nana Aisha radiyallahu anha tana da irin wannan style din da yasa annabi sallallahu alaihi yake santa zai fita sallah kan ya dawo kun san dai lokacin su lokaci ne na talauci eh, fullo ma da annabi sallallahu alaihi ke tada kai da shi ciyawa ne fa ba auduga ba ciyawa ne ake lullubewa amma haka za ta juya gado nan ta sa labule wancan ko kwara uku ne labulanki kike juya shi wallahi namiji zai sha'awar ya rinka dawa gida kuma matsalan shi ne matsalan shi ne mata sai su ki kula da mazajen su ki kula da kansu kuma maza suna ganin fitintunun mata da yawa a waje in ba motan kanshi yake da shi ba zai shiga mota wani ma zai zauna ga shiga mace ta zauna kusa da shi shi ke tashi a jikinta ta sa kaya mai zayyana fitina yunwa ta sa daga ofis ka je cin abinci mace ta kawo maka abinci tana rangwada tana karya murya tana ajiye ma abinci sai kuma kaje na to wai me zaka ci ni <laughs> sabilillahi ni duk ka shigo ranka ba ce ya za in gane me zan maka shi yasa ni fa ban daura komai ba mm, in ka ga me zaka ci ni ka gaya mu fi sabilillahi fi sabilillahi can fa ko shinkafa ya fado ta zata zo ta ɗaga ta goge tebur ɗin ta ce you are welcome kuma za ka tafi a ce ma goodbye amma kai za ka fita to ka san dai ai magi ya ƙare in ka fita yanzu ya zan yi magi ya ƙare sai da ya kare kike faɗi wani irin gida gare ki ai namiji tun kan ya ƙare kike ba shi a nan shinkafan nan fa ya kai rabi ka san kana ciyarwa Allah ba Allah ƙara buɗi to shinkafan nan dai ya kai rabi ya kamata mai gida ɗan sani to bai fa wuce loka hudu ba karka zo kai baki a jikunya duk ranar kika ce ya ƙare ya san laifin shi ne mama zai iya cewa komai ba amma yana ta an ce kawun shi yana ƙauye ba lafiya ya biya kuɗin asibiti yana ɗaukan albashi ya biya bashi an ce kawun shi ba lafiya ya biya kuɗin asibiti ya biya kuɗin makarantar yara nefa sun yanke wuta ya ya roƙe su Amma da wuta abin da ya rage mai dubu hudu ba kuma ya shigo kala cewa ni shinkafa ya ƙare kake zo ai wallahi ya je biki da wani bala'i ke kika ja maka kan namiji kamar transformer yake kullun cikin hayaniya yake to irin wannan ya kamata at least mace ta iya jan hankalin namiji kuma a wancan muhadara na bada satan amsa maza su yi haƙuri mu maza kamar mahaukata miki. yadda ka san keken ɗinki kuma san keken ɗinki ba ta kwana ko sai da ta taka ta gagagagaga a yi ta tafiya to haka namiji yake yanzu ke ce in kika ce zaki tari gaban shi da ƙarfi zai ban kaɗe ki kuma zai miki illa kusan da wannan ba inda namiji ke zalunci ya zauna lafiya kamar a babu auratayya sai dai in Allah ya kama shi amma galibi shi ke rinjaye to babban abin da za ku lura shi ne su maza suna nan iri daban-daban haukan namu kala-kala ne kowa da irin tashi kowace mace ya kamata ta san ta ina ya kamata ta kama mijinta wani ta abinci ake kama shi in dai za ke abinci duk uban ki bai damu ba shi ma za mu ne ta tarda mu je mu zai iya sa riga dinna kiya kuma gobe ya maida ta ba abin da ya shafe shi amma faran da bai ji girki a tukunya ba to ya dinga ashar kenan to kin san babban inda za ki gyara ina ne abinci abinci kanan na gaya muku wani bawan Allah da ya aure ya ce malam ni na rasa yadda zan yi ya aure ko sati ɗaya ba ba na gaya muku ai ko wanda ya ce matan shi ya ce wallahi ni Allah ya sa malam ina da ci ne sosai ban koshi sai na ci da yawa ya ce ta kuma tukunyar da aka kawo mai siris ɗin da kuke kawa ya ce <laughs> masu jeri biyar ne ko shidan nan to ya ce ta kusa da ƙarshen wallahi malam ita take ɗora kuma ko ni kaɗai zai isa na wannan to ita kuma kila irin wanda za ta ci dan rabin indomi ɗin nan ne kawai ta sha ruwa ce kun sa akwai mata irin wannan galibin wasu mata ma ba su fahimta abinci sosai ba to ya ce shi kunya yake ji sai na ce mishi ai kunya ya kare tun da kuka yi aure duk wani kunya a waje ne yanzu kuma babu shi ya za a yi na ce ka zauna da kai mata bayani cikin nasiha da kaza da kaza za ta fahimce ka to ilai kuwa ya ce matsalan ko ya ci abinci in ya zo shago kuma sai ya je restaurant ya ƙara filet biyu ko uku ta ya ya taimake shi yana da buɗi amma da matan ta gano shi dama abinci kala-kala ne akwai abincin da saboda lafiyan shi da abin da ya kunsa kaɗan in ka ci in ya rinka gina jikinka za ka zo ba ma ka ci abinci da yawa galibi wanda ke cin abinci mai gina jiki sosai bai fai cin abinci da yawa ba saboda wani abinci in ka ci shi sunan shi abinci wani kuma sunan shi abaci akwai maddi wannan mai abacin <laughs> shi za ka iya ci so bakwai a rana saboda da ka ci <laughs> da ya tafi an fahimta ko to saboda haka alhammu shaidai ne, ina ga wannan gaban dole shi anan za mu tsaya don gaskiya na bukatan shawarwari ina bukatan shawarwari ya kamata duk mace ta iya gane farko waye mijinta me ke fusata shi me ke yardar da shi yana da kyau ki san wannan duk abin da ke fusata mijinki to ki san da zaki nisanci abu abin da ke yardar da shi to ki amfani da wannan abin da ke sa shi jin daɗin ki nemi naki biyan bukata a wurin shi ko tambayar mijinki zaki yi ki tabbatar kin mai wani abin da ya janyo hankalin shi wurin ki sannan ki tambaye shi kar ki tambayi mijinki hankalin shi na wani wuri wani kawai a shigo da jarida yana kallon CNN kin ce mishi to da Allah ne ina so ne ko ka ban sabin tawon nan kaza wallahi zai iya zagen ki yace da ina kaza zai kore ki wani bai so a mai magana yana karatu kamar ni misali ba na son ina karatu kawai in ji an mun magana ba na so yana daga cikin abin da ke sa ni fushi ni ka ban ni in gama sai kai mun duk abin da za ka faɗi kun fahimci magana ba na so saboda gaba ɗaya tsinka mun tunani yake yi duk abin da nake karantawa watsewa yake yi kila saboda kwakwalwar nawa karama ce so amma dai wannan shi ne, wani kuma kin san koya ne dai kin san yaushe ne hankalinsa ke dawa jikinsa yaushe ne kike abin nan to wannan gaban a lokacin da ake tambayar namiji biyan bukata ina fata mun fahimci wannan sannan kuma karki tura mai nashi bukatan sanda shi yake turo nashi wani zai ce da Allah ba ni ruwa kina cewa to da Allah ya batun ka samu siyo min jacket din waya abin rashin hakuri ke sa mai ya ta tambayi me aka haifa yanzu ya shigo gida kin ga jaka a hannun shi ki hakura ki bashi ruwan ya sha mana ke ki dauki ma jakan ki bude sanda yake shan ruwa ma ba zai damu dan kin taba jaka ba amma ce ba ni ruwa kina cewa an sayo min jacket kila yanzu conductor ya zage shi a waje <laughs> ya shi ba fitsate to ba a tambayan namiji sanda shi yake turo nashi bukatan ki yi haƙuri ki biya nashi bukatan sai ki jefa naki kuma ya fi tafiya to amma dai sai an lura sai an lura da yawa ba da gangan kuke yi ba amma la'akari ne ba ku yi la'akari ne ba ku yi shi namiji dukkan da ka gama mai siyasa ka gama ka nannaɗe shi to shi kenan amma dai sai ka yi a hankali ne siyasa ake mai a hankali a hankali wani zai iya ɗaukan ki shekara uku shekara hudu har shekara biyar kafin ki gama kwantar da shi to amma fa daga biyar ɗin nan shi kenan kun zama ɗan juma da ɗan jimmai dan juma da dan jimmai ka ji ko a dangi sai kan ji ana ai kun gaya mata shi kenan me ya faru saboda an san zai yarda <laughs> an san zai yarda sai ka ji ana shi fa shiriri ta gare shi kamar ni akan mun wannan sai da shiriri ta ku bashi ba zai zubar ku kai mata to shi kenan an samu abin da ya kamata to da haka ni ina ganin mu tsaya mu takaita a nan insha Allah gobe sai mu sai mu daura insha Allah ta'ala amma dai dan kan ummanta shawara ta shine na san ba za mu iya gama littafin gobe ba amma in za mu ranar talata da muka yadda za mu dawo karatu mu zo mu ci gaba da karatun littafin amma a lokacin karatun talata ina ga kamar hakan zai mana ko dan mu samu sai mu kammala shi sai mu ci gaba da sauran darussa Zan gane da littafin hadisi zan faɗi littafin hadisin da za mu yi bayan arba'una hadis insha Allah sai a nemo tariqu salihin ila rabbil alamin eh, yau shi na canza ku rike shi amma still za mu yi shi kun gane wani littafi muke na tarbiya kaifa nurabbi auladana to wannan shi zai biyo bayan shi sau tariqu salihin ya fi dacewa da tarbiya fiye da hadisi kun fahimci magana to saboda haka za mu sa shi yana nan da haka dama ce ta wanda ma ba su mallaka ba su ci gaba da da mallaka ko shekaran jiya sai da na ɗauko littafin na sake duba shi insha Allah za mu yi shi amma a bayan kaifa nurabbi auladana shi yana wannan layin ne so muna gama wancan shi zai shigo da haka wanda ba su ya mala usman ce kokari su mallaka Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa aci اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك هدى والتقى والأفاف والغنى اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير وكل ميسر بتيسيرك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله